sauke Ahmad Gulak a matsayin mai bawa shugaba Jonathan shawari kan siyasa da ya fito a sanarwar yanar gizo da kakakin shugaban Robin Abati ya fitar ya zo wa mutane da mamaki don sanin yadda Gulak ɗin ke kare muradun Jonathan. Duk ƙoƙarin da na jin martanin Gulak ya ci tura, amma dab da fitowar wannan sanarwar na zanta da Gulak kan ɗaukar mataki a kan gwamnonin jihohin dokar ta ɓaci, inda nake cewa inda NPDP ne, ai da ba za a matsa musu lamba ba. Ga ma abin da Gulak ya ce, wannan ba ba ne da wani masaniya akan wannan nasu magana ba ba magana PDP ko ta APC ba magana tsaro ne a kasa ya tabarbare ya kamata ku san maganar siyasa daban maganar security na kasa daban yawa na garzaya ofishin gulag inda na gamu da mai taimaka masa kan harkokin masarautu da addini barayan bauchi sunusi babar takko wanda ya ce san matakin bashi da nasaba da rashin jituwa tsakanin gulag da ɗan lelin gwamnonin pdp goswell akfabio a yanzu da ya sauka daga wannan kujera da manufa kyakkyawa wato kyakkyawa manufa shine akwai kiraye-kiraye da ake masa daga jihar adamawa cewa shine kaɗai zai je ceci jam'iyyar pdp wadda wannan gwamna ne yanzu ya nemi lalata ta bayan ya ci arzikinta kana nufin ba sallamarsa aka yi ba kenan shine ya ga dama ya sauka a to eh, ai shi shugaban kasa ya fi yana da hankali a ka gaya min wanda ya taimake shi a najeriya ko daga south south ba a samu mutumin da ya kare wa wannan shugaban kasan a daraja da mutunci da wannan ofis din kamar yadda shi ahmed aliyu gulag ya tsaya masa ba saboda haka eh, ba za ka ce an dakatar da shi ko an kore a'a wannan ya nuna kenan duka kuje ku dai yanzu wannan ruwan da ya tafi da gulab ya tafi da ku bara za ku tattara kayan ku bar ofis ai ofis din siyasa ne ai baka kore yan siyasa an taba koren wanda ya gina abu kuma dan siyasa wani dan siyasa ne yake kore dan siyasa amma yanzu kamar ni misali ana dade na neman ina kokarin neman kujerar sanata na. an ji faro ta jita jita ma ta fara yaduwa cewa watakila tsohon gwamnan Kano shekaru ne zai karbi gulak din a to ya Allah ya kawo shi matsayin muna da kai dai ka san kujera ce wanda yake kai da shi ne zaka bashi wannan kujera jam'iyyar PDP tana da kwararru kuma shugaban kasa yana da ƙwararru wanda za su iya bashi shawara ba lalle sai wanda ya shigo jam'iyyar pdp yanzu yanzu ba in inda bawa ɗan kano ne ya bar kujerar gulag ya hau yanzu kuma ana raɗe raɗin wani bakana nasiru adamu alhikaya muryar amurka daga abuja najeriya